Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya sunana Mahmud Lalo yau bakwai ga watan Maris ɗin shekarar 2020. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata doka da ta bada damar a fitar da dala biliyan takwas da miliyan uku domin yaƙar cutar coronavirus. Matakin fitar da waɗannan kudade na gaggawa na zuwa ne kwana guda bayan da aka samu tabbacin ɓallar cutar a wata ƙaramar hukuma da ke da tafiyar mintuna daga fadar White House. Shugaba Trump kenan yake cewa gwamnatinmu ta ɗauki tsawaran matakan da ba taɓa ganin irinsu a tarihin wannan zamani ba domin kare Amurkawa daga cutar coronavirus. Za dai a yi amfani da kudaden ne wajen kula da masu ɗauke da cutar da gudanar da binciken neman makaranta domin tallafawa ƙananan hukumomi da na jihohi wajen yaƙar annobar. daga cikin ƙananan hukumomi akwai montgomery a jihar maryland da ke gefen birnin na washington wacce ta sanar da bullar cutar a ranar alhamis inda har gwamna larry hogan ya ayyana dokar ta ɓaci bayan da aka samu mutum uku ɗauke da cutar waɗanda suka dawo daga wani balaguro da suka yi zuwa wasu ƙasashen waje da ba faɗi sunayensu ba to hakan dai na faruwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya who ta ba da rahoton cewa cutar ta coronavirus na ci gaba da yaduwa a duk faɗin duniya. kiyasin hukumar ya nuna cewa adadin waɗanda ke ɗauke da cutar ya doshi mutum dubu ɗari bayanai sun yi nuni da cewa an samu sabbin mutum kusan dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da shida da suka kamu da cutar a ƙasashe da yankuna arba'in da bakwai hakan ya sa babban daraktan who tedros adnum ya zai wannan yekuwar every country needs to be ready to detect cases early ya ce akwai bukatar kowace ƙasa ta zauna cikin shiri domin iya gano cutar da wuri a keɓe waɗanda suka kamu da ita a kuma bididdigin waɗanda suka cuɗanya da su tare da samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya domin a kauce wa yaɗa cutar a wuraren kiwon lafiya da cikin al'umma. A cewar Tedros ta takaita yaduwar cutar zai taimaka wajen kare rayuka a kuma samu ƙarin lokaci wajen neman rigakafin cutar. yana mai cewa za a iya kwashe watanni ko sama da haka kafin a samu makaranta rotani na nuni da cewa wani babban jami'in sojin iran na yada wata jita-jita kan cutar ta coronavirus wacce ta halaka mutum sama da ɗari a ƙasar ciki har mai baiwa shugaban addinin ƙasar shawara baya ga mutum sama da dubu biyu wato uku da ɗari biyar da suka kamu da cutar a cewar jami'ai hussein salami wanda kwamanda ne a dakarun juyin juya halin ƙasar ta iran na ikirarin cewa cutar ta coronavirus kwararru ne amurka suka kirkire ta ikirarin da ya saba matsayin da masana suka dauka ta cewa babu wata hujja da ta nuna bil'adama zai iya kirkirar wannan cuta shi dai kwamandan na iran bai kafa wata hujja da ta gaskata irin wato ikirarin nasa ba To hukumomi a kamar kuma sun ce matakan da suka dauka tun bayan bullar cutar ta coronavirus a china ne suka sa aka samu damar gano mutum na farko da ke dauke da cutar a kasar a jiya juma'a jami'an lafiya a kamarin suka bayyana cewa an samu wani shi dauke da cutar bayan da ya isa kasar a ranar 24 ga watan fabrairu a cewar ministan lafiya manawadu malachi ba tare da bata lokaci ba aka keɓe mutumin mai shekara hamsin da takwas a wani asibiti na musamman da ke birnin yawundi bayan da aka yi tarabbabin yana dauke da cutar malaci ya kuma kira ga al'umma ƙasar da su kwantar da hankulansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'ai a afghanistan sun ce akalla mutum 32 ne suka mutu kana aka raunata wasu sittin bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wajen wani taro da ya samu halartar manyan 'yan siyasar bangaren adawa a kabul shaidu sun ce maharan sun buɗe wuta ne a daidai lokacin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa karim khalili yake gabatar da jawabinsa a wajen taron wanda aka shirya domin tunawa da mutuwar wani fitaccen ɗan siyasar kabilar hazara na bangaren 'yan shi'a marasa rinjaye taron wanda ake nuna shi kai tsaye ta talabijin ya nuna lokacin da kalili da ke jawabi ya arce yana neman mafaka tare da wasu jama'a a lokacin da maharan suka buɗe wuta daga wani gini da ake kan ginawa rotanni sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara yayin da jami'an lafiya ke cewa ana fargabar adadin waɗanda suka mutu zai karu sai dai ma'aikatar cikin gidan a afghanistan ta ce jami'an tsaron ƙasar sun yi artaba da 'yan bindigar sun kuma kashe su baki ɗaya Ƙungiyar da ke sa ido domin kare haƙoƙin bil'adama a rikicin syria wato Syrian Observatory for Human Rights ta ce matsayi tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Rasha da Turkiya a yankin Idlib na tafiya ba tare da wata tangarɗa ba. Bayanan yana nuni da cewa wato rotanni sun nuna cewa ba a ga jiragen yakin syria ko na Rasha suna shawagi a yankin na lardin Idlib ba. Gabanin wannan shiri na tsagaita wuta wato ya fara aiki tsakanin daren jiya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. again. ya. <laughs> jam lalle kan jam <laughs> ai mun yi to tun da mm. lokacin abu aka ce a yi shi mun yi bakon dan fulani zabili da haka dan fulanin gombe zabili da haka dole mu rera waka mu kwarai kuwa mu mun sharan fage kenan <laughs> mun sharan fage barka da dawowa hutu yawa to kamar da muka saba bari mu bude wannan babi da waɗannan gaishe-gaishe da suka suke hannuwanmu za mu fara da mika gaisuwar ta'aziyar sashen hausa zuwa ga abokin aikinmu wakilinmu da ke birnin yamai suleiman Sulaiman Mummuni Barma wanda kanwar mahaifiyar ta rasu Hajiya Fatsima Sa'id Abdallah ta rasu ne ranar Laraba a Damagaram to Allah ji kanta da rahama. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyar a bare huce ga iyalan Rabaran Umaru Orodi Suleimanu daga jamhuriyar Nijar shi ma domin rasuwar matarsa ita ma ta rasu ne a cikin wannan makon. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya da jajintawa ga abokin aikinmu ɗan jarida ma'aikacin rediyo najeriya a bauchi nura bashir fago domin rasuwar ɗansa ibrahim nura fago sakamakon wata gobara da ta laƙume gidan shi da kuma sanadin rasuwar ɗansa a wuntin dada da ke cikin garin bauchi allah ya ji kama mutan duka mu kuma kyautata namu ƙarshen Amin summa amin. To daga nan kuma sai gaisuwar fata alheri ga Hajiya Sa'a mai fura aljanna a birnin New York. New York City. <laughs> Fura aljanna. Eh, Furatun layi. Furatun eh. <laughs> layi. Da baturiya ta sha fura ke. Da baturiya ta sha fura. Furatun layi. <laughs> Ai ko kali da ya sha fura nan kullum sai a hmm. aiko min da sako ya ce kin manta ki aiko min da lamba hajiya sa'a. in je in sayi fura ya ce kullum ina tunanin fura na ai fura tana kayatarwa to shi ke da to eh, muna kuma mika gaiso fata alheri ga gomma matan mu kenan eh, a eh. birnin kumasi na kasar ghana da fatar ana nan lafiya sha To bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da ta murna ga iyalan Musa Koli domin auren 'ya'yansu titus solomon kure da burja musa adamu koli waɗanda za a ɗaura wa aure a yau asabar da karfe goma sha ɗaya na safe a majami'ar ekwa kwakware karamar hukumar kankara sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi lazarus sule hanakuka domin auren yarsu halima lazarus Sanakuka wadda ita ma za a daura ma aure a yau din nan a zankuwa alaba da zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare to sai kuma wannan muna mika gaisuwan barka da kuma wato jaje zuwa ga alhaji ali abbas wanda aka fi sani da ali ghana a garin mubi da ke jihar adabawan najeriya tare da iyalansa baki ɗaya na karuwan yan biyu da ya samu wato tagwaye ne Allah ya bashi kuma jiya aka yi suna an samu alhassan da husaini to amma kuma abin dan damuwa da aka samu mm. shine alhassan ya koma wato saura husaini kenan don haka muna roƙo Allah raya husaini mm, sannan kuma ali gana wato mazaunin garin mubi kenan da uwar gidansa muna baku hakuri da wannan rashi da kuka yi kuma ka ce kana gaida alhaji habibu mai zare sabon layi mubi da mamsa dan mai tafi sabon layi mubi da alhaji sani a mai fata mubi da kuma alhaji isa nasir mai fata mubi sai kuma yayanka alhaji lukman abbas da kuma alhaji baba sha'ibu abbas sai kuma alhaji aminu boya ko kuma alhaji aminu sani To wannan wasiƙa ta biyo ta hannun abokin aikinmu ne Sulaiman Mani Barma daga jamhuriyar Nijar daga Alhaji Ila babban Katami gundumar buza jamhuriyar Nijar. Hmm. bayan da ya gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa da waɗansu mu da ya ambaci sunayen mu muna godiya kwarai da gaske ya ce yana miƙa gaisuwa ga mai martaba sarkin buza da hamidu kalalabuwa da iliya mai kanti da shayi garkin daura da hajiya amina mama mata maye allah ya sa na faɗi mata mayen nan daidai hmm, da fatan an tashi lafiya sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun haruna bby tarmasuwa wanda yake gaida mai girma hakimin udubo alhaji aminu muhammad malami da dr sa'idu sani badigo da dr alhaji bello mai maganin gargajiya kuka bakwai allah ya sa haka ne kuka bakwai ne da alhaji sile na yashi bajoga da dr useni mai maganin ciwon hanta zindiwa da mai girma sarkin zindiwa alhaji muhammad muhammadu halliru allah ya sa zindiwa na haka ake kiranta da babayo sabon layi tarmasuwa da muhammad ashiru na sallah dan liman tarmasuwa hmm, sakno <laughs> daga tsofaffin masu sauraron ku alhaji haruna bibi waya tarmasuwa da malam alasan na abba lafiyan bare-bare to sai kuma wannan sako da ya fito daga babawo mato mai aduwa jihar katsina ya ce da Allah fila a bar ya huce ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga da farko ya ce da masi mai addu'a da abdullahi laki funtuwa da usman a bello wato bunkari da kuma usman manika mai ruwa funtu road abin nan wato mai ruwa road kenan funtuwa mm. ta sai kuma mani abdullahi buti difa jihar niger wato jamhuriyar niger da haruna abdulmumin mai gwado da iliyasu kedi wato dan bushiya da arma magaji niger sai kuma M baban yusra gusau da abubakar lawal abubakar daura wato ya ɗebo suna yi <laughs> kin ga mun yi goma ko kuma bari mu mai dozin tunda za mu mai dozin bari mu gaida abba bin baz unguru da kuma Salihu Bala Zango. saboda duka kuma ya gaida ku. Akai dadi na kirki gare ka. Mhm. Akwai na gwamma akwai kirki. Allah sarki. <laughs> Yau inda an fita tashi yau ba za mu gaida kowa ba. Ya cika takarda to duk wanda bai ji sunan shi ba sunan shi na wannan takarda. Sunan shi na wannan takarda. Eh, eh, na gwamma ne bai karanto ba. An yi dozin ne. Doka <laughs> kokarta an yi kokari. To bari mu rufe wannan babi da gaisuwa ta musamman ga injiniya mai gero makeri mun ga sakonninka na gaishe-gaishe a bari ya huce muna kuma godiya da fatar an tashi lafiya. تكلس دماسنا فل بمسنا عن جرما أي فل بمالين كوبي فل بسنغال نبي بابا سادو سالميني أن أي فل بجنيان كو إنجي فل ببوركينا بابا سادو سالميني أن fulbe nigerian ko en fulbe nigerian ko en papa sadu salmini on e sal mini on air. Me yahi Addis Ababa, halas the Ethiopia. Ethiopia no hodi fulbe on. Fulbe dunya kautin ko e jogiten da biya jinen. Dia kauri mama medel on.

mun yi babban bako a wannan zauren ina sunan malami sunana mahmud ahmed usman ni mutumin gombe ne to me kawo malam mahmud dc eh, mun gode da ka ziyarce mu da farko dai na san daga new york kai shigo nan eh. mun kuma ji daɗin kasancewarka da kuma gudunmawar da ka bayar a shirye shiryen mu musamman shirin yau da gobe da aka yi kai tsaye yau kuma ga ka zauren a bari ya huce wallahi ina mai farin ciki da zuwa wannan sashen hausa na muryan amurka saboda tun ina karami kullum burina shine naga na samu kaina a cikin wannan zaure to mun ji daɗi da Allah ya baka ikon wannan ta kasance ziyararka ka ta farko a wannan wuri sosai ma to ya kaga na farko da ya kaga dc dc gaskiya ya bani sha'awa dalilin da ya sa na cewa bani sha'awa mm. ba kaman birnin new york ba new york akwai tarin jama'a kamar lagos take kamar lagos yawa <laughs> akwai cunkoson jama'a akwai akwai jama'a yawa wanda da na zo nan kuma na ga mutane ba kaman yadda na gani a birnin new york can wayancan yan kasuwa ne nan kuma mu ma'aikatan gwamnati ne galibi sosai mako na ga alama ban <laughs> saman da wannan bangaren da ka zo ba abinda za ka gani sai ofisoshin hada-hada ayyukan gwamnati sosai mako nan ka ga ka nan ga majalisar dokoki ga ka hmm. nan ga ma'aikatar ilimi ga ma'aikatar kiwon lafiya ga ma'aikatar harkokin noma da dai sauransu ga sunan ka miƙe eh, mm, da eh. gidan shugaban kasa ma gaba <laughs> shugaban kasa mm. eh, kamar yadda muka saba a wannan zaure na tabbatar kai ma kana da jerin mutanen da zaka so ka mika gaisuwar ka kai tsaye sosai ma kuwa gaisuwar a bari ya huce daga farko dai zan ina gaida mahaifina wato alhaji ahmadu usman da kuma mahaifiyata hajiya zainab sannan sai abokanaina na yaranta akwai salisu usman akwai murtala haladu wanda muka fi saninsa da barista doddo akwai hashimu musa da kuma dr hassan musa sai dr sani kabir akwai dr ado wace tsaraba kake tafi da ita eh, ga abar ya huce. Hmm, Gombe akwai Fulani. Sosai hmm, mako, ai ba Fulani ne. Da gani fuska na mako. Ai shi na ce akwai Fulani <laughs> yanzu eh, suna ta zan kafa ku yau ka kun zo ramawa da bakin ku. A ah, sosai ai ni tun da kika taɓo Fulani to <laughs> labarin da zan baki ma eh? zan taɓa ku ne ko mutanen Jos. <laughs> To. wato akwai wani labari da malaminmu lokacin muna makarantar sakandare eh? ya ba mutum kace jaskai makaranta a na makaranta a azare ne a kwalejin tarayya eh, ta eh azare eh. so akwai wani malamin malamin dan jos ne ke ba mu labari so kin san hausan da sauki hausan ku da sauki <laughs> yana mamakin wanda na ga <laughs> <laughs> hausankin ya riga ya ta nuna ta ta fi bafin latinin gombe ta fi ta bafin latinin gombe a ah, sosai wako <laughs> ta nuna wannan kan na waki gari <laughs> na karba eh, wato akwai wani labari ne wanda shi ya bamu so yanayin san shi ne ke bamu dariya eh. so shi sa koyaushe in yi shigo zai koyar mana zaki ga ajin ya cika ko ana eh, ba da dariya yawa ko wayanda ba ma za ba daukan darasin suke ba za su zo su sha dariya eh. wato labarin shine wani lokaci yake ba mu yake cewa lokacin yana jami'a eh. jami'ar jos kenan suke jos amma zan yi irin magana sa saboda <laughs> so sai yake ce mana wata rana sun fito daga lacca sai wasu 'yan mata guda biyu 'yan mm. ajinsu suka ce ya zo ya raka su mana cikin gari eh. so da suka shiga cikin gari ya ce 'yan mata wannan sai muka shiga supermarket 'yan eh. mata wannan ɗauki biskit dauki shingam dauki <laughs> wannan ko firafne ko miyango eh. ne ba sani ba sai <laughs> ce sai gashi sun cika babban basket wannan malamin kila ba shi da naira su ci gaba so sai aka zo aka kirga kudi ana kirga kudi kudi dubu sha biyar da dari kuda wanda ya kai shi aka ce kudi dubu sha biyar da dari uku Ai kudi ne. ce suka ce a ben ka biya mana mana sai ce kash <laughs> ai ban fito da kudi ba saboda na dauki azumi a <laughs> sai na nufin ya dauki azumi ke shi sai fito da kudi ba ga duro saboda ba abin da zai saya bai sayan abubuwa eh. da baki to sai suka ce to shikenan sai suka biya muna tafiya wannan ashe yan mata wannan sun dauki ice cream suna eh, sha eh? sai yawo ya zo mini wuya nan modok <laughs> Wato ya wuya zo masa wuyan waɗa. Kuma ya ce musu na azumi. Mm. To ya za a ke nan. Sai suka ce a ah, den ko ba za ka dan sha ice cream bane gashi mu sai <laughs> ice cream sai sai ya manta musu ƙarya sai karbi ice cream ya fara sha. Eh, Ashe kamar rowa ake. Ashe shi shi kenan suka ce masa a ah, ben ba ka ce kana azumi bai ce kash adama azumin na dauke shi da shaka shaka <laughs> yanzu tun da dai azumi ya karye tun da dai an fito shago ba zai biya kuɗi ba ba zai biya kuɗi ba so kin ga mutanen ku kenan na taɓa tun da ni ma kin taɓo ni <laughs> to to mun gode kuma ah, kamar yadda muka saba a wannan gaba za mu ja birki a nan sai kuma mako bai zuwa idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin Mahmud Ahmed Usman. Da kuma? Baba Yakubu Makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. ekkite mi salmini on kamin ɗum no woodi bana fulɓe goosi en akuy en ɓe wuydi baki ɗaya. Da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Restaurants, sauransu